Malam Yunusa Zarma ɗan ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ya yi bayanin irin ayyukan da suka gudanar. Daga suicide bomber ne. Wani makaranta ne kenan? A cikin zaman senior science secondary school party school. Da kamar eh, misalin karfe nawa ne abin ya faru? Ya faru kamar karfe 7:30 to 8 haka. To 8. Eh, na safiya. Eh, ana assembly. Suna assembly ground ba. Suna assembly. Yaran. Eh yanzu yaya an rufe makarantar kenan rufe haka possible na ga za a rufe amma ba mu ji su a hukumance an rufe din ba amma kamar yanzu kusan yara duk sun watse babu kowa malamin da suke ciki masu fitfita fita gaskiya kenan dama wannan makarantar an taɓa yin wani abu mai kama haka ne? Eh an wannan makarantar? A wannan makarantar, so su akwai zonal office a ciki, mhm. na zon ɗin kenan. A eh. wajen an zo an kafa bom kuma tashi ba, so so kayan an zo an kira da nan da rusu zo suka warware bom. Just three months ago kenan fa. Eh, kun so mu kawo wato casualties kenan wato wanda suka je rauni. Casualties an kawo su yanzu haka muna musu aiki yanzu haka. Eh. Sannan akwai kayan agaji da Red Cross dama suka kawo mana muna eh. amfani da shi. Na karkar mu masu taimaka haka ana musu aiki to yanzu za ka iya sanin yawan mutanen da yake suka mutu ko kuma suka jikkata haka dai eh, eh, muna da gawaki guda ashirin da biyu yanzu haka mutuwari mhm. wasu yan wasu sun dauka sannan ko da suka fi kaga su ba za a yi lissafin su ba eh. sannan wanda suka ji ciwo suna nan a ward da arba'in da shida wanda suka ji ciwo kenan wanda aka musu aiki a nan asibiti suna nan arba'in da shida yanzu inda kake bani wannan bayani kana cikin macuware din ne yanzu haka yana cikin emergency shi ma shugaban rundunar adalci na jihar yobe comrade zakar adamu ya yi karin haske kan batun wannan abin da kake da magawa ai gari da shi a yau din nan mummunan asara irin wannan na ta'addanci mutum ne ya zo cikin makaranta ya samu yara sun karu ya ta da a Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Najeriya.